بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله أولا للتافي الرحيق والمختوم wanda yake mana bayani game da wani ne manzon Allah sallallahu alaihi wa da kuma rayuwarsa mun gangaro cikin littafi har mun kawo gazwatu badrin wato yakin badar <clears throat> mun ji mun kai gaban da ina ga makarul kiyada ne ko ina ne mun karanta shi ko nan ne namu tashi an karanta makarul na san shi maki fi arsatul kital na <clears throat> wato wancan karatu mun karanta maqarul qiyada inda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya sauka a filin badar kuma daidai inda zai tsaya ya anshi shawaran Sa'ad ibn Mu'az Sa'ad ibn Mu'az ya ba da shawaran a samu wurin da ya dace zamanin zama nan ne inda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zai bez zai zama nan ne headquarters sa kuma shawaran da ya bada ya ce a gina yakin ne akan ba za a ci nasara ba wanda muka bada shawara haka ya kamata rayuwar musulmi ya kasance shi yasa shi musulmi yake imani da kaddara daga lokacin da mutum ya zama bai imani da kaddara ko kuma kaddaran ta samu ce kawai yadda da ita ta rashi bai yadda da ita ba to daga lokacin ya samu matsala ne sunan da Allah ya zarga ya ce wa minan nasi man ya'budullaha ala harf cikin mutane akwai masu bauta ma Allah akan dadi kawai dadi bangare guda in dai suka samu alheri da sun sai su kama cewa wani na musu hasada wani na musu hasada wani na musu hasada amma in jarabawa ta zo kuma shi ke nan sai ga sun kasa jurewa Allah ya kare mu muka ce duk wani abin da zaka gina ka rinka kaddara karshen shi to matsala za a samu to an samu matsalan ya zaka yi to sai ka samu fita sai ka samu fita Ka ga da aka zo yakin shine yakin farko sai mu'az ya ce mu yi kaddara yakin a an fadi ne in an fadi ya za a yi in kwanci nasara dama ya ba matsala dama shi ake nema sannan mun je da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam <clears throat> ya rinka bibiyan inda rundunar shi za ta tsaya to yau zamu tashi a jishul makifi arsatul qital rundunar maka a fagen fama waqul inshiqaq fihi da kuma lokacin da suka zo fagen fama <clears throat> sun samu inshiqaq rabuwa koko rashin haduwan kai amma ƙuraishin, bayan mun ji labarin yadda manzala ya kasance su ɓangaren ƙureshawa faƙaɗar lailatu ha hazihi fi ma'akari ha su sun yi wannan daren ne a can inda suka sauka mun yi bayanin cewa Allah ya sauke ruwan sama wannan ruwan saman rahama ne ga mummine wannan ruwan saman ya dakatar da tafiyan kafirai da suka taho su kuma mummine wannan ruwan saman ya taimaka musu suka samu dama su dangaro da sauri sai zama tun daga yini zuwa dare sabai tafiya suke su kuma can sun tsaya wannan tsayawa da suka yi sanya har musulmi har sabai suka iso suka taho filin badar suka kama rijiyoyin ruwa masu yawan gaske suka bar ɗan abin da bai takara ya karya ba suka kintsa suka samu wurin da ya dace har manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a fakarar sama ya kwana sallah to a daidai wannan gaban da manzala ke tafiya da sahabbai su kuma can suna can suna jiran a gama ruwa su ga yaya gari zai sha sannan su taho shi sa malam yace sun kwana fi ma'akariha bil udwati al quswa wato bil udwa al quswa wato a tudu mafi nisa da Madina Allah ya ce antum bil udwati dunya wa hum bil udwati al quswa war rakbu asfala minkum haka yazo Qur'ani ko ko su suna tudu ne mafi kusa da madina na za mu zo ga map din nan ban san ko su gila su taimake mu mun nazarin map din mu ko wani su karanta geography geography ni ban karanta ba amma dai zan mamure abin da mamura in ya fita to ma bai fita ba dai in an samu wani zai taimaka sai taimaka da da gabobin da malam ya nuna <clears throat> kuma za mu huce sai mu ce kawai su suna udwatul kuswa ne su kuma wadanda suna udwatul duniya ne tudu mafi nisa da madina wannan suna tudu mafi kusa da madina saboda haka abin nan sai suka kara gaba suka kwana a can walamma asbahat lokacin da gari ya waye aqbalat fi kata'ibiha sai suka tinkari badar dan da ka zo badar sai magana shiga garin madina ita badar kaman a ce zariya ne a da sai a ce da ka zo tariyan sarki shikenan sai shigowa zariya ita badar badar gari ne kuma tana da sakin tana da mazauna garin ba wai wuri ne empty ba tana da mazauna to amma nan ne kaman da ka zo na kawai kinkakin tsaye za ka yi kawai shiga cikin garin madina a saboda haka sai suka gangaro fi kata'ibi ha in an ce kata'ib su ne bataliyoyi a ƙa'idan yaƙi ba a tafiya yaƙi kawai in ni rijifi a a sai ƙarƙashin bataliya hikiman ku kusan kanku ku kusan surrun? horon da kuka samu da tribune da kuka samu shi ne za ku yi fada ba a ba hada ba ba hada wannan battalion da wannan battalion a ya su a'a ko an hada su duka battalion sun zo to kowace battaliya tana da training ta tana da shugabanta daban kuma za a yi yaki duka a hade amma a hada ake a zahiri amma a hakika a rabe ake kaza na faruwa aka samu kaman wannan sun san da za su sarrafa kansu saboda haka shi sa je shi kata'ib in an ce kata'ib jamu katiba wa nazalat min al-kasibi ila wadi badrin wa nazalat suka sako min al-kasibi daga wannan tudun kaga aida suna can kwari ne tudu na nesa udwatun duniya ayan udwatun quswa tudu na nesa daga wannan tudun da suke sai suka gangaro ila wadi badarin zuwa ga wannan kwararan da za a tunkari badar wa aqbala nafarun minhum ila haudi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da suka gangaro wasu daga cikin mayakansu sai suka tafi haus wato wurin ruwa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa aka tsare suka gangara kafin su gama wato can suna isowa ne suna isowa kafin su iso kishi ya kama su sai suka fara gangarawa inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aje ruwa ya tare wasu rijiyoyi fa qala manzo Allah ya ce da'uhum ku kyale su su gangara wanda suke su gangara inda ruwan nan yake wa ma shariba ahadun minhum yawma idhin illa qutila kafin yazo kan yake yace babu wani wanda ya gangara ya tafi wajen shan ruwan nan sai da aka shi latara siwa hakimu bin hizam in banda hakimu dan hizam fa innahu lam yuqtal shini ba kashe shi ba to amma wace rijiya ce daga cikin rijiyoyin da manzo Allah ya tsare suka gangara yaya akai harbin yaya akai fada tunda wannan ba riga an fara fada ba kuma riga sun gama zuwa ba amma wanda suka fara zuwa sun zo cikin kishi suna neman ruwa sun tunkari rijiya ko maza ya ce ku gyale su duk wanda ya je wajen rijiyar nan za ku kai shi lahira to kuma duk wanda ya je dan an kai shi lahira in banda hakimu bin hizam wa aslama ba'du shi kadai ya sha kuma daga baya musulunta wa hasuna ko musuluncin shi ya kyau wa kana idza tahada fil yamini idan wani idan wani abu ya taso ijtihada fil yamini wanda zai kama ya kama sai ya rantsuwa kala yakan ce la wallazi najjani min yawmi badare in zai rantsuwa kenan akan wani abu yakan ce na rantse da wanda ya tsirar da ni ya tsiratar da rayuwata a yakin badar ya haka yake rantsuwan shi shi hakim bin hizam to amma yaya aka yi sai an zo fagen faman sai malam ya zo zai mana bayani akan yakin wannan yana bayanin yanayin yadda abin ya faru ne falamma matsama annat quraish lokacin da suka gangaro suka samu natsuwa suka gama zuwa gaba kiɗe kenan amma ɗan farko farko wasu sun kokarin su je inda su ji kishi sun kokarin su je inda ruwa yake tabbas waɗannan sun sha kibiya sun sha kibiya kuma an ji jiki duk da yake kuma rijiyar ma da suka je sha wannan rijiyoyi ne da suka saura wanda manzo Allah aka ba shawarar ya gurbata su wanda munzir ne waye ibn munzir ya ba da shawara ya ce a riƙe rijiyoyi sannan rijiyar suka saura da a ɓata ruwan ma. bayan an ɓata ruwan wanda ya saura kuma aka yana da muhimmanci to a mishi rariya ya zolare ya je wata rijiyar can kuma ya zolare a rage mai karfi to wannan wanda aka yi mai mazarari yana zolarewa to ne sun gangara suka je sha to wannan wanda ya je shan nan wurin to ya sha ya koji jiki za mu ji yanda aka kasance da yanda abin ya faru to lokacin da suka gama zuwa gabaki daya falamma tsama annat quraishun ba'athat umayr bin wahab al-jumahi ƙuraisha sai suka samu wani mutum daga cikin suna kici ma'amair bin wahab al-jumahi litta'arrufi ala mada quwwati jishil madina ah, domin ya gane nawa ne adadin rundunar madina mutum nawa ne fadara umairun bi farsihi haula al-akkar to kun san yakin da ba irin yakin yanzu bane yakin yanzu dan yaro sai kashe mazaje ɗari. ya kuma ɗin gefe guda ya talatsa ɗan wani abu sai wuta ta fita ya ta harba jama'a yakin da ci da ƙarfi ne gaba da gaba ne ka haɗu da mutum yanzu kana kana so kuma ya mutu ya duniya saboda haka in ka zo an aka zo faɗan tayi waɗannan yaran su lala wani yaran ce ya hana su guje-gujen na masallaci ya zaunar da su kusa da shi um, yakin da yaki ne wanda yake gaba da gaba yi saboda haka nan inda za a zo a taru za a yaki ka da dokin gaba wanda zai ce maka kala kai ta yawo ta yawo canka da sahabbai suka tsaya gefe guda su kuma waɗanda suka gama natsuwa suka zo suka gama haɗuwa sai aka ce ma umar bin wahab aljumahi ka tantance mana ƙarfin sojansu suna su sojan maza bai bukata ta ce ƙarfinsu saboda ya riga ya gane tunda ai an kama wasu a rijiya haka ne ko an kama wasu a rijiya an kawo su kuma tambayoyin da Allah ya musu ya gama gane karfin sojin su ko iyaye yake yanzu shi nashi ne ba su da wani ma'lumat ba su da wani ilimi a kan shi Sai saboda haka sai wahab din nan ya zaguri dokin shi a guje ba ya jira da nufin fada ba a'a suna tsaye kawai ya kama gefe yana zagaya yana so ya zagaye wasu ga su wani kuma suna kallon shi idan da gudu ya kewaya yana guje-guje suna kallon shi ba wanda ya harbe shi umair bin wahab al-jumhi fadara umair bi farsihi hawla al-akthar thumma raja'a ilayhim da ya kewaya sai dawo wa qala sai ce 300 rajul. su 300 ne yaziduna qalilan aw yanqusun ko dai sun gota ko kuma su gama kaiwa ba wato kun ga ai mun karanta can baya wato hmm, larabawa wato Allah ya mutane masu hikima cikin su ba ku manta da dattijan da manzo Allah ya rubi rutsa shi waye ko ya tambaye shi ya ya kaji labarin mayakan Madina da maka yace eh ana ji labari amma ba zan ba ku sai kun ga mun ku suwaye suka ce a sai ka ga ah, ga mana amsa ba mu karanta a baya ba bayanin da yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai ya ƙara girma al'amari ya ce labari ya ce manzan Allah ya fito ranar kaza ne inda gaske ne labarin to yanzu yana daidai wuri kaza sai faɗi da ko manzan Allah yake ya ce mutanen Madina an bani labari sun fito ranar kaza ne in yanzu ne suna daidai nan Shi ne ayan ƙorani sauka ce in An tumbil odotin duniya, wa kumbil bil kusuwa a cikin yanda ya faɗa ɗin haka ƙorani ya tabbatar da suna nan a nan ɗin? Ya ce amma in dai labarin ya inganta balarabi akwai lokacin da idan za su faɗa ko ya tabbatar da rindina ta taho akan samu masu basira su ɗaiɗaiku eh, eh, ne su ma akan samu a cikinsu yakan kwanta a yashi ya shimfada kunnin shi haka ya ce sauran kwana biyu su yi su suna nan suna tafi ya ji ƙaran takon abin nan takon dawakansu da rakumansu yashi ba yashi zai kwanta ya haka ya ce sauran kwana biyu su yi su tafiyan kwana biyu tafiyan kwana biyu wasa ne ba wai magana suna nan fada ba ne sun kusa a tafiyan suna wasu garuruwa ne amma kwantawan da yi zai ci sauran kwana su isu kwana ka za su isu so ka diba wannan kewaya su kawai haka ya ce su ɗari uku ne ko za su dangota ko kuma ba za su kai ba kaɗan dai da kawai kalli su to ka kaga basira ya ta riga ta ƙare mu yanzu ai sauran rore-rore sa magabatan nan sai Allah ya saka musu da alheri ina nake ya ce walakin amhilu ne sai dai wannan ba shi ne cikakken amsan da kuke bukata ba ba kuna so ku gane ƙarfinsu ba ne ya ce yawansu kenan inda yawansu yawansu kenan ɗari uku ne target ɗin zai za su iya gota za su iya ragewa amma ba wannan ne matsalan ku ɗaga min kafa hatta an zura alƙaumin kaminun alƙaumin kaminun shin mutanen nan sun ɓoye wasu ne suka ɗan koro wasu saboda ɗabi'an yaƙi akan turo muku lokaci ɗan kaɗan sai kun shagaltu da su kawai sai ku ga muku da'ira alƙaumin kaminon au madad ko kuma akwai hanyar da za a iya wo musu ɗauki ko wani tsari na ɗauki zai iya zuwa ya ce ku bannin ƙara duba fadaraba filwadi hatta abada falam yara shay'an fadaraba filwadi ya sake zaburan dokin shi ya tsallaka ya bar inda sabai suke ko azza ya kama hanya ya bar rundunonin guda biyu ya shiga ya hau ya shiga sahara shi ya ji sahara ne ya zaga ta can bayan su ya hau tudu tudu na kowane sashe ya hango ya gani idan akwai kamin akwai wasu wanda aka ɓoye daga nan zai iya ganewa kamar yadda na ce mutanen suke kwanciya akan yashi su sa kunne su tafiyan doki kilomita 200 kilomita ɗari biyu za su sa kunne su ji tafiyan shi tafiyan abu na tafiya saboda aka yi kewa ya tabbatar da cewa babu madal babu wasu wani suke tahowa da sunan za su haɗu da waɗannan sannan babu wani wuri da aka ɓoye wasu sojoji saboda su ƙura shafi daga sun gangaro gaba ɗaya daga su babu wani babu kuma yadda za a yi babu kayu an gane wannan ko falam yara shay'an faraja ilayhim sai ya dawo fa qala yace ma wajadtu shay'an yace babu komi daga wannan adadin daga wannan karfin da kuka gani daga wannan adadin babu komi babu kowa yace walakinni qad ra'aytu ya mashar quraish sai dai kuma ga wani statement da yi ni zafi yace sai dai ni na gani ya ku quraishawa manyan quraishawa albalaya ta hamilul manaya albalaya ta hamilul manaya na ga bala'o'i suna ɗauke da mutuwa balaya shi ne jim'in bala'i bala'o'i na ga suna ɗauke da mutuwa mutuwa ba su jami'in shi ba ne bala'o'i ne ga suna sun ɗauko mutuwa ko na ga wannan kawai a yanayi haka kawai a fuska kawai iska a haka kawai da ya kalla ya ga bala'o'i nan na tafi da ya yi wannan kewayen yawon abin da ya gani ya ce na ga bala'o'i ne suna ɗauki da mutuwa kawai abin da na gani na wazihu yasrib na wazah mutanen misar a mutanen yasrib in an ce na wazah malayan haini manyan kalmomi na wazah su ne matasa wani bangare na matasan yasari ba na mutanen madina wato matasa wanda suke jarumai na mutanen madina ta hamilul mautin naƙar suna ɗauke da mutuwa mutuwan kuma ɗanyenta tana yayyafi ni na ga mutanen madina sun ɗauko mutuwa ne ɗanye ɗanyen mutuwa a hannunsu wannan yakin ba zai kyau yana ba su samfani na cewa yakin yana da matsala wannan yakin ba zai kyau ba don ga bala'o'i na ɗauke da mutuwa ko ina sannan mutanen madina na ga san ɗauko mutuwa ne ɗanya a hannunsu ƙaunin laisa ma'ahun mana'a waɗannan mutanen ba su da mana'a ba su da garkuwa wanda an harbo za su kare ko an sara za su kare kansu saboda ai ba faɗa suka fito ba sun sun fito ne su tare ka ai su kama 'yan kasuwa dukiyarsu da aka kwace musu wurin hijira ga sanan an hada da ita an yi mix da dukiyar mutanen maka za a je kasuwanci su kwace abinsu saboda suna zama cikin madina cikin talauci sun zo gari gari babu komi komi gari dama gari ne busashe idan maza ya ta addu'a yana cewa ya Allah ka sanya albarka a cikin mudu ka sanya albarka a cikin kaza ka sanya albarka ana ta aikin addu'a gari ne busashe kuma kullum baki karuwa suke yi sannan can kuma sun shirya mugunta yanzu sun hana a kawo kaya an daina kawo kaya ɗan nagarin an cinye ana cikin wahala su kuma canza su masu kuɗi ne dukiyarsu an riƙe to yau ga kuɗin ya fito an je ne kawai kowane raƙumi ɗaya mutum biyu ko mutum uku duka masu doki mutum biyu shi ke nasa yin ƙananan makamai an tafi ne kawai a tara wannan karauka a ɗanyi faɗaɗen ƙarami a ƙwace dukiyarsu dukiyarsu dawo gida sai suka iska rindina ga ta nan ba ta da gaba saboda haka sai ya ce ba su da mana'a ba su da garkuwa ba su da abin da zai kare su daga harbi ko tsara wala menene yawa wala malja'an ba su da mafaka tunda da aibadar ma a filin Allah ta'ala suke ba cikin bishiyoyi suke balanta na gace suna cikin bishiyoyi illa su shuhun sai da takubban su kawai suna da takobi kama. kuma takobin ainihin takobin fada kwara nawa ne sai takobin su na al'ada sai sandunan su na al'ada ya ce wallahi ma'ara an yartula rajulun minhum ba na ganin in an fara faɗan nan za a kashe mutum ɗaya a cikinsu hatta ya fitula rajulun minkum sai ya kashe mutum guda cikinsu gaba ɗaya ni ban ga wani matacci duk wani cikin ba wani ne zuwa kawai a kashe shi kenan an kashe banza ina duk kowannen su ka taɓa ba zai mutu ko shi ɗaya ba aƙalla za a rinka ƙurin kan kusu ne za a rinka wan-wan wanwan za a yi ya <laughs> ce za irin rayuwa wani wani an buga musu shafi ce wani ka zo ki ayi rayuwar ne ina defending game ne na taro match ne ba ni da namba biyar na tsara itin ne ai tsawon wani rayuwa yana defending game yadda suka karo, ba yanda za a yi kawai kashe mutum haka nan a banza ba zai yi ba ya ce ba wani wanda zai za a taba shi wuri ya mutu haka nan kawai a harbe shi ya mutu ko jini na zuwa jikin shi ne sai ya rike wani sai sun mutu tare mutanen nan sun zo mutuwa ne mutuwa suka zo yi ba sun rufi yaki ne kawai a ci nasara haka nan a tafi ba kuma ka ga bayan da yake faɗa shine gaskiyan abin da aka shirya ai sa'ad bin mu'adh ya ce a shirya yakin ya kare kenan sun mutu a shirya yakin akan an mutu ne duk bayanin da yake faɗi haka ne asali hatta yaqtulu rajulan minkum fa idza asabu asabu minkum a'dadakum in ku suka ji maku a cikin ku adadinsu suka ji maku fa ma khairul aish ba da zalik rayuwa ku wata dona amfani bayan wannan a ce cikin jaruman yan madan din nan gwarazan yan din nan masu sarauta masu fada a jikin maka a kashe mutum ɗari uku yadda da ya kuma shi gina bai lalace ai rayuwa ba ta dona amfani sai ya ce faru ku kara ku kalli wani wurin da kyau ba farru ba ne faru rayakun ba farru rayakun faru faru rayakun so ku tattauna ra'ayinku daga riwaya ne wannan fa'udin sababiyya ce faru ra'ayakun ku tattauna in faɗan za a yi to ai ni diga abin da na gani bala'o'i ne ke ɗauki da mutuwa mutuwoyi ko ina mutanen madina mutuwa ke danya a hannunsu sun zo ne kawai duk wanda ka kalla a cikinsu ba wanda ya shirin ya rayu kuma ba wanda za ka shi a banza kawai shi ke na ce an harbe shi an kashe shi ya mutu a banza ba zai yiwu ba duk wanda aka taba sai ya mutu tare da wani so da aka faru rayaku ku tattauna ku gani kenan aikin da aka sa umair bin wahab aljumahi bai gama ba ya gama aiki har da ƙari ma irin a saka aikin nan ma ka eh kaza da kaza ka ka gama kuma ga details wa hina idin da fa faɗo wannan maganar ne qamat mu'arada ukhra duddu abi jahal sai ko mutane tunanin sai fara canzawa aka samu fito na fito kishiyantan abi jahal al-musammimu ala al-ma'araka wanda dama shi ya dage akan sai an yakin Aikin asali tunda da ma ta zo tun da wasiƙa ta zo suna udutul kusuwa suna udutul kusuwa wasiƙa ta iso tun anan aka ce a koma abu su ne ce kada a ji a yi faɗa nan ba an fito asali faɗa ba ne an fito kare karauka ne to karaukan tasha to a ba aikin haka nan tun da tasha shi ke in za a shirya faɗa shirya faɗa nan gaba abu jihar ya ce ba zai yiwu ba sai mun keta cikin larabawa ga mata mun ɗauko ga karuwai a shagiya a zina a kiɗa a rawa a nuna mutanen larabawan duniya cewa ba su isa ba ko ba ka yi faɗa ba saboda haka aka ƙi komawa ya aka taho faɗan to a wurin faɗan ma gashi sai da aka sake ba da shawara kada a yi faɗa. a fa koma waɗannan babu riba a cikin shi wannan fito na fitan ta da'o ilal Audu, bil ila makka duna makitalin su ma suna cewa ne a koma garin makka kada a yi faɗa faqad masha hakimu bin hizam fi nas hakim bin hizam ya rinka yawo a cikin mutane wannan kaga tun kafin ma abin da ya faru ya faru tun kafin maganan abi yakin aje a ce za a nemi abin abu ruwan da za a sha wa ta utba bin rabi'a ya je wurin utba dan rabi'a fa yace ya abul walid ya kai baban walid innaka kabir quraish wa sayyiduha kai babba ne a cikin quraishawa kuma kai shugaba ne wal muta'u fiha kuma qurayshawa na biyayya gare ka fa halaka ila khairin tudhkaru bihi ila akhir ad-dahr shin baka bar wani abu ba wanda za a rinka ambatan ka da shi ka aikata na aikin alheri wanda har duniya ta nade ba za manta da kai ba qala wa ma zaka ya hakim yace wannan wani abu ne zan aikata ku har duniya ta nade wanda ba za a manta da ni ba qala tarja'u bin nas duk da an zo fagen faman nan ka ce a koma a fasa yakin nan kada ya fada Wata Hamilu amra halifaka amru ibn al ka ɗauki nauyin abokin ka halif abokin kawai ka amru ibn al-hadrami al-maqtul fi sirriyati nakhla wanda aka kashe shi a yakin nakhla kun san shine yakin da ya jawo mawato mutanen mutanen mutanen makka hankalin sai tashi fadan da wanda aka yi shi a ranar ɗaya ga watan ɗaya ga wata mai alfarma rajab mun karanta shi a can baya ko cikin sirriyan nan waki ana ce masa sirriyatu nakhla wanda aka kashe amru ibn al-hadrami fa qala utuba sai utuba yace qad fa'alt yace wannan nayi na gama yanzu zan sa a koma da rindina fadan nan ba za a yi shi ba kuma maganan in biya diya in dauki nauyin wannan na dauka an ta zaminu alayya bi kuma kai zaka tsaya akan wannan wato kai ne zaka tsaya ma ne zaka lamunci sa ido akan cewa in na ɗauki wannan nauyi na biya In ma huwa halifi yace tabbas abin ƙawance na ne fa alayya aqluhu yani diyatuhu ni zan biya diyarsa wa ma usiba min malihi da abinda akai asara na dukiyarsa banda banda banda diya wato kayan kasuwancin ma gaba ɗaya zan biya sun makamu utuba bin rabi'a khatiban utuba sai miƙe fara hudu ba ya fara jawabi ga mutane ni shirye-shiryen komawa ba za a yi faɗa ba ya ce ya ma'ashara ƙuraish ya ku taron shawa innakum wallahi ma tasna'una bi an talqaw muhammadin wa ashabahu shay'an eh ah ثم ثم قال عتبه لحكيم بن هزام عفوا عفوا يا ابو ثم قال عتبه yace ka je wajen ɗan hanzaliya shine abajahl wal hanzaliya ummuhu sunan maman shi hanzaliya fa inni la akhsha an yashjura amra an-nas ghayruhu ki babu wanda nake jin tsoron ya gaddama game da al'amarin mutane sai shi wato kaga shi shine shugaba amma Abu Jahl yayi karfin da yake ga shine shugaba saboda Abu Jahl yana da wadi yana da ɗan daba shi ɗan daba ne ɗan iskan gari ne kawai kuma yayi karfin tsiya ya zama duk garin maka ba wanda ya kai shi ɗan ta'adda ɗan daba kamar shi wato shi ba sarki bane ba kuma shine shugaba na overall ba amma yana da karfin da yake ƙarfin shi yasa dole an sa shi cikin shugabanni kuma shi dan tasha ne dan iska ne kawai a garin makan ma ko wani mutumin kirki bane yace babban matsala ta yanzu ni ne shugaba amma dan hanzaliya zai iya gaddama in yi gaddama karkinta komai ya lalace karkinta duk da shugabanci shi sai zai koma ya shuru ya bar dan iskan dai shi zai jagoranci inda ai ko a can ba shi ne shugaba ba amma sai da ya matso da mutane aka wani wuri aka shiga lalura haka ne ko ya ce ni ɗan hanzaliya kawai nake jin tsoro sun maƙama utuba bin rabi'a khatiban duk wato tun da shi utuba ya shine ne shugaba uba ne shi duk da ya aika a ji a gaya ma abu jihar tun da yaƙi aka zo ba wuri da ake tushe ba waɗannan sunanan ne waɗannan sunanan waɗannan sunanan ka ta'ib bataliyoyi sai ya miƙe fara ma bataliyan shi jawabi yake ce ma bataliyarsa ya mashar ƙwarai ya ku taron ƙwarai shawa innakum wallahi kuɗin nan na rantse da Allah ma tusna'una bi an talqaw muhammadin wa ashabahu shay'an ba wani abin da kuka yi don kun haɗu da muhammadu da sahabban shi ba ku aikata komi ba wato don kun zo kun yi faɗa da muhammadu ko kun kashe shi ko kun kashe abin ba wani wanda ko kashe ba ku tsiri na komi ba kamar wani aiki ne taso a ce to aiki ka zama ko ka yi to me kai aikin tiki ne kawai ba wani abin da kuka yi don kun yi faɗa da muhammadu da sa. ba wani abin da kuka ƙinana ita wallahi la in muhu la yazalu rajulu yanzuru fi wajhi rajulin yakrahu an-nazr ilayhi in ma kun je kun yi karo da su ba abin da za ku gani sai fuska kun da kuna kyamun ku haɗu da wannan fuskan wannan fuskan ba ku sha'an ku haɗu da fuskan katul ibn amihi ko dukkan kana faɗa da ɗan babban ka ne a ibn khalihi ko ɗan innanka a wurin mi a ko ɗan dangin to me kuka tsina ba wanda za ka ga fuskan shi sai wanda ba kai fatan ka da fuskar kashi ba ba wani riba a cikin wannan ga baki ɗaya shi daga farkon shi haka farji ku koma kowa shi da kayan shi ba faɗa wa kallo bayanan muhammadu wa bayanan sayar al'arab ku bar muhammadu da sauran larabawa ba ya fi ne mu ba ɗan ƙwanmu ne ba to ku bashi da sauran larabawa za su yi magani shi sai na asabuhu fa zalika ladhi aratu in sun ji mushi ma sun kashe shi ne ma ne abin da kuke nufi ya kamata da ya zama ba shi a duniya gaba daya za an kashe wani kana gaira zalika alfakon. in ko ba su kashe shi wato dai kun huta yana madina kuna garin walam domin minhu ma turidun ba magana ta daga ta ba ku riga kun su ko dai su gama da shi ko kuma kuku huta duk wannan abin da ake nace ce ku ce shikenan da ya riga ya zo karshe to shi dai yana ta jawabin shi kuma dama yana jin tsoron an je wajen dan hanzaliya a samu matsala wan talaka hakim bin hizam ila abi jahal hakim dan hizam ya tafi wajen abi jahal wa huwa yuhayyu jir'an lahu ya iske shi ana gyara mushi rigan yaki na'am ana gyara mushi rigan yaki yanzu ne ma za a yi fada qala sai ce ya abul hakam inna utuba arsalani bi kaza wa kaza yace utuba ya aika ni da sako akan wannan fada ai hakuri da shi kuma wancan da aka kashe muke shelancewa za a dauki fansan shi zai biya diyansa banda diyan ma kayan kasuwancin zai biya faqala abu jahal in fataka wallahi faharuhu yace sihirin muhammadu ne ya kada hankansa muhammadu ne ya mushi sihiri ya ce na rantsi da Allah muhammadu ne ya mushi sihiri shi ke na sai tsorata sai hanta ta kada sai tsorata shi na ra'a muhammadan wa ashabuhu da ya ga muhammadu da sabbansa kalla wallah la narja'u hatta yahkum Allahu bainana wa bain Muhammad yace wallahi ba za ku koma ba kuma je ku ga ya mushi wannan jawabin da yake ya soki ba wanda zai koma wannan yakin sai an yi ya yayin hukunci tsakaninmu da Muhammadu yau sai an yi ta ta kare wa ma bi utubatin maqal wannan jawabin da utubati yayi ba zai yiwu ba zai ba zai yiwu ai aiki da wannan ba a wannan jawabin nashi ba zai aiki shi shine fa shi shine uba amma wannan kangarare wani lokaci sai ga Allah jarumce ku da fitinan ne ya hal da ku kuma duk abin da ya tsara aka ba duk a halaka a ja shawuya kuma ya zama kangarare takaman shi yana da ƴan kulab yana da wadi yana da ƴan daba su mushi da'ira walakinahu qad ra'a anna muhammadan wa ashabahu akala tajazurin wa fihim ibnuhu abinda kawai yake yi gani shine shi muhammad da da sahabbansa waɗanda ga sun suno da raƙuman su wanda suke yankawa kuma raƙuman ma nasu ba wani raƙuman kirki in an ce akala tajazur masu cin naman raƙumi ba kaskanci wani yana nuna larabawa irin mutum da ai su ma namar raƙumi suke ci wa fihim ibnuhu cikin su akwai dan shi ne baya so ai fada ne kada a kashe dan shi ka san shi mugun mutum da shedanin mutum da shi kan kanshi shedan bai rasa kawo maka shubha yana so kada ai faɗan ne saboda a cikin musulmi akwai dan shi wa huwa abu huzaifa bin utuba shine abu huzaifa dan utuba dan sani ne kana kad aslama qadiman wa hajara fatakhawwafakum alayhi sai ba ku tsoro saboda dan yake ba ku tsoro kasan walan ma balaga utuba qawlu abi jahl lokacin da zancen abu jahl zo wajen utuba cewa abu jahl ya ce bai yadda ba da zancen shi da ce in fataka wallahi saharu sihirin manzala ne ya kama su saboda haka sai hantar ta kada sai tsorata shi ko bahaushe na cewa faduwan gaba asaran wa asara namiji abu ya lalace قال عتبة سيعلم مصفرته مصفرته wannan kalma magana ce kalmomi biyu ne fa musaffar daban ista daban sai ya alamu musaffarata da sannu zai sani wani ne za a tsare ta hantan shi wannan musaffarata karin magana ana fasara ta daban-daban tana so ta nuna waye za a bayan shi manin fataha sakharu waye sirrin manzo Allah ya taba shi hantsan shi ta kada ana ambuwa wa ta'ajjala abu jahl abu jahl fi gaggawa mukhafata an taqwa hadhihi almu'arada kada ya zama hutuna fitan da yayi da utuba ya zan tayi tsayi wasu goyi bayan wannan wasu goyi bayan shi kaga sai cikin runduna runduna abu ya lalace idan aka ce manya sun miki kowa ya magana to kowa sai ya samu wanda ya gane maganar shi kuma ya bi shi to utuba ya yi magana shi dattija ne Dattija ne a cikin kuma shugaba ne a cikin a lokacin da aka zo wannan yaƙi a shekaru da kuɗi babu wanda ya kai shi da dattako to amma kuma a daba da da hauka da hauma hauma babu wanda ya kai abuja haldama dama to kuma shi ma ɗan kuɗin da yana da shi saboda haka nan in karkenta utuba ya ja nashi wannan ya ja nashi sai kuma su manzala su sa ido kawai kenan su kashe kansu saboda haka sai ji tsoron kada wannan abin ya tsawo fa ba aka ala isri hadhihi al muhawara ila amir bin al hadrami sai ce ai maza a je a samu amir dan hadrami akhi amr bin al hadrami dan uwan amr dan hadrami al maqtulu fi sirriyati abdullah bin jahash wanda aka kashe a yakin abdullahi dan jahash wanda ya kuskure yakin nan a cikin ɗaya ga watan rajab faƙala ha za halifuka ai utuba yuridu an yarji abin nas ya ce gaya nan abokin ka utuba yana neman ya sa mutane su fasa yaƙi wa ƙadara aita sa'araka bi ainuka kuma shi ka ga fansanka da idan ga manzan Allah sallallahu ya zo ga sahabbai sun zo inda za ka lale ka ɗauki fansa ga shi gaban da za ka ɗauki fansa ya zo ga shi wannan yana so ka bar jinin ɗan uwanka a banza faƙum fanshik hubzataka ka tashi ka nuna wato ka zaburar da magoya bayanka wato ka zaburar da magoya bayanka ka tabbatar da kana na kana alƙawarin ka zo ɗaukan jinin ɗan uwanka wa kai ka da kuma ka tunda musu kashe maka ɗan uwa da aka yi faƙa ma'amir amir shafa a anista kun bi kalmar ta rage mai tuwa ko shafa a anista musaffarasta kirisoci suna da wata kalma suna cewa ista me ista eh, good friday da ista monday go me ista wato faka shafa nista ya yi bayani akan ba sa jin tsoron abin da zai biyo baya wasa raha wa umrahu wa umrahu ya rantsuwa ya ce ya rantsu da rayuwar shi ya rantsu da rayuwar shi fahimar mutanen su sai hankalin sai kada tashi an tuna musu da dan su da aka zuga jinin shi wa ba amrahum al'amru su yi tsanani wastawfaqu ala ma hum alayhi min ash-sharri suka sai gaba ɗaya taron da wannan ya ihu ya ihu ya rantsuwa da rayuwarsa sai gaba ɗaya aka bujire ma utuba gaba ɗaya dan maka kai ka ce utuba ba shine babba ba gaba ɗaya aka koma ɓangaren wannan bawan Allah an zo an san mushi haƙƙin shi amma wani na nema an san mushi haƙƙin shi so da suka haɗa kansu gaba ɗaya suka yi mautu ba ta waye wa afsada ala an nasi ar da alladhi da'ahum ilayhi utba ya bata ma mutane gaba ɗaya ra'ayin da utuba ya jawabi wa haka za ta gallaba tish haka nan ƙarya yi nasara ala al-hikma akan hikma an ce tish shine ƙarya ƙarya yi nasara akan gaskiya saboda maganar da ya faɗa musu ai gaskiya ne a koman shi ne gaskiya wa zahabat hadhihi almu'arada duna jadwa wannan fito na fitan ya zama an yi ta amma bata bada wani sakamako ba tunda ba ya aiki da ita ba abin da ya kamata ya aiki da shi an ce jadwa fa'ida in an yi jayayya abin da ya kamata in wannan ya ja wannan ya ja a tsaya a natsu sai a tsaye da magana guda ɗaya wanda za ta bada amfani to wannan wannan ya ja wannan ya ja an tsaye da magana guda wanda bata bada amfani ba saboda haka tashi aljishani ya tara'ani wannan mukaddima ne na kowane bangare yanzu kowane bangare ya samu nutsuwa zai fada sun gama duk wani mu'arza sun kauda shi yanzu sai fada za su su ma zala sun gama tsawa nan dama fadan suke jira ya abin ya kasance insha Allah to ga kharita na ce muku ni ban da wani ilimi akan wannan nikan kwatanta tun je nake tafafata yanda zamu yi da na so mu fitar da shi anan da yanda garuruwan suke kuma wanda Allah ya mai arziki yanzu misali inda ya tafi badar in ya tafi saudiya misali ya tafi badar galibi ba daga cikin aikin haji kada wani ce an ce yana daga cikin aikin haji. ba daga cikin aikin haji ko umra kuma da nisa duk wanda ya je aikin haji ko umra ma ba kowa ke zuwa badar ba inda badar ai daga cikin garin Madina zuwa badar bai gaza daga nan zuwa kano ba saboda haka ba kowa ke biya kudin mota mai tafi badar badar ba ko kuma in ka san badar din ba ka samu wani mushi ce da ka mota shi ya kai ka wani ce nan ne badar sai ka ce Allah ko sai ka dawo su ba suna irin wannan mana sa ana samun da matsalan ba sai fi kawo wuri kai kai kai da zai badar badar yanzu ba zai koyi gare ka ba tunda ba filin Allah ta'ala bane inda aka rubuta nan an rubuta masjid arish inda manzo aka yi mai hema yanzu masallaci ne masallacin kuma sunan da mu'azi yace a sama hema manzo Allah sunan shi kenan saboda ka filin na nan da shahada to a can da map din sun yi wani map haka za su za su je wani wuri su nuna maka ga abubuwan da suka faru da eh, abin nan sai a ta larabci to na so mu zana shi anan ku ga yanda garin yake to in kuma ya husati sati mai zuwa da Allah ku yi nazarin map din zan ƙara nazarin shi kila kafin mu fa mu yi karatun sai mu dan zana shi da yadda sassan suke da yadda al'amarin yake in kuma gaba nan ba ni kuma cikin da karatun mu shikenan Allah ya taimake mu al-misbahul munir wancan mako